barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga na sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da zangon fm a jamhuriyar ta nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Laraba shirin yau da gobe yana yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu a can Tamar Abari wacce zan miƙa wa ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin na wannan mako ya halarci wata babbar haduwa tsakanin matasa, malamai, hukumomi, kungiyoyin horar hula da wata kungiya mai fafutukar ganin an samu zaman lafiya tsakanin al'umma, musamman ma bangaren matasa kyautata rayuwarsu da ɗabi'unsu da kuma tarbiyyarsu. Wato Head Tamet ita ce ta jagoranci wannan taro. Kungiyar ta nuna damuwarta ne kan taɓarɓarewar wasu al'adu wajen wajen matasa wanda rashin su ne ya kawo na kasu a rayuwar matasan da ma sauran al'amurra wannan ne ya kai head tamat tattaunawa da wannan gungu na jama'a na ganin hanyoyin da za a bi don farfado da kyawawan ɗabi'u tsakanin matasa isuf sidi musa sunana yana wakilcin kungiya wadda ke cema wani shi head tamat yawwa wannan mun tara suri guda eh, wanda kama yanzu jen ne mun ka tara da matasa da safi kamar échange ne intergénérationnel kamar génération génération duka an ka tara wuri guda don su yi magana ta kwanciyar hankali a ga dan ne ta barbare wannan abin da muke fuskanta yanzu yara da shaye-shaye da abubuwa duka ne ke kawo wannan sai a ba kamar muhawara ce ta ba da galgadi ga matasa shi ne mun ka kawo safi da wanda su fadi a shi shi ne mun ka hada suri guda don a gaya ma yara abinda saboda tarbiyya mun fara gane ke ta fara ja da baya abubuwan da muka al'adunmu na da da kwanciyar hankali duka wannan abubuwa wasu sabbin da rezo sosai sun shigo kuma suna so su bata mana yanayi su bata mana zaman zaman eh, lahiya da muka sani da kama yanzu mu bakin gwargwado zami ayyuka ne wanda suke cikin projekinmu ne kuma za a yin su muna tahiya bisa proje wanga na kwanciyar hankali ne na a zamanar da kwanciyar hankali cikin jiha ba jiha ba zandar ba kadai muke aiki muna aiki zandar da tawa a gadas da tilabiri to wannan ayyuka ana yin su wurare-wurare duka haka a gama duka kush social wuri guda su tattamna kuma a yi ci gaba da yi haka nan paske ba a gamuwa ana canza miwa haka tana abubuwa da yawa yara sai a bar su haka suna abinda sun ga dama amma yanzu haka Eh, safi za su ba da gargadi kuma su jan kenan za a gargade su kuma muna biye da wannan aiki paske muna da ma'aikata nan eh, kamar cikin fadodi ana zancen wannan kwanci hankali abinda an ka fadi nan sai a kai shi cikin gari kuma a fadi yanzu birni masaloli sun hima addaba al'umma cikin birane faske abinda ake gani cikin birane ma ba a gani shi daji abubuwa na mamaki bisa harkar rezo sosiyo ga ka gani Eh, rashin ladabi ya yi yawa cikin gari yanzu in ka je kauye barkalla ba za ka samu wasu abubuwa ba wanda ana gani su nan cikin gari shi yasa wannan ayyuka muka kawo su nan cikin gari paske mun ga yara suna amfani kwarai da rezo sosiyo da abin da ake cikin kasashe ba wanda ba musulmi ba kun gane cikin kasashen nasaru sai su yi abubuwa yara su ce su yi kokoyo nan sun isko abin da tafi da uwaye sun gara shi su ci wannan rezo sosiyo da abubuwan da muka sani yanzu duka suna so a bata kenan gara cikin gara ne muke cikin garuruwa shine yasa yanzu muka shawo hankali duka wasu ayyuka muka mai su cikin garuruwa bayan muhawara da aka yi ta tafkawa tsakanin mahalarta taron gungun matasan sun gabatar da yadda suka fuskanci girman matsalar da kuma menene za a yi don magance ta mu'amala da mutane ba irin ta da kuma jenes ta yanzu eh, ba ta tarbiya mai kyau eh, a da kamar kana da ɗiya wani makwabcinka ko wani wanda ya san ka yana da ɗaukan ta bada ta arme ta yarda ta zamna mai yanzu kuma an an da ma mace tana iya ba ta zama eh, mun yi zancen sa kaya na mata mata a da mace tana kumiya ma a ga jikinta mai yanzu mace abinda kaya wanda suka ga dama suke sa su wuce ta gaban wanda suka ga dama ecole mutane sun bar ma lakwal kamar ta labdabi musu iya eh, kamar wasa irin wasa na dangi yanzu a wanda in suka yi shi ma in kama wani bai sani ma kuke wasa kuke yake koma hada waye wanda kamar bisu bin yaran sau da kafa yaro ya wuta sai ya dawo baka san me yake yi ba baka san wa da wane ne abokin shi kenan a da kuma ba haka bane yaro daga ya huta an san ina za shi an ba shi lokacin an san da kan lokacin ya dawo daga bai dawo ba an neme shi eh tunda a cikin group group kin akwai manya sun ce akwai da ana dandali a taru a kawo abinci wanda ko ba ya ba tuwo a gidansu wani yana iya ci kuma baka iya gane wa yake tuwo wa ya ka tuwo wa ya bai ka ba mutane sun yi zancen eh, comité de sage kamar ake cewa komite de sage manya ne wannan na unguwa wanda suna nan kamar dan kashe wuta irin wani tashi hankali ko ko wani abin alheri in ya samu tsakanin wane da wane mai yanzu ana iya hoda da dan wani da dan wani in ka sa baki kawai ta kai kaso a kashe wuta koko dan wannan yana abokin ka koko da wannan kenan yanzu wannan irin wannan tsahin wannan masu zama saboda irin wannan tashi hankali luwa na yara babu shi eh, akwai mutane da wanda kamar in za su huce ba ma sai sa kaya ba mace ba ta iya huce a gaban maza wanda suka yi ta bata duka ta gaida su daga nesa bata huda takalmi ta huce ba me yanzu mace ko baban ta yake zaune ta gaida su eh yanzu mace uwayenta suna iya zaba mata miji su ce ga miji ta ta iya ta kai karan su kuma a mishi karanta kuma a kira ta kira uwayenta gaske yayi kana iya bugun ka dan ka hana ta yin wani abu a kai karan ka a ta a je a hukunta ka kenan yanzu uwaye ma suna tsoron su ɗauki wani hukunci a fuskan ɗiyansu barantana wani dan makwabci kuma an koya wa mutane da akwai yace aski kawai wanzami zai yawo ya ko aski me yanzu kawai a minti ɗaya amma aski irin na da kenan dan a sa mu kawai duk an su tabi'o'in mu irin wanda muke yi da wanda muke yin su cikin hankali kwanci masu ka kwanci hankali abinda muka dauka a bisa kan solution an ce kamar duka wani rejim kirsuwa politik wa politik rejim ko na siyasa ko ko na mulkin soji ya zamanto ana tsatsara activity wasanni wa activity kamar wasanni wanda za su ringa tuna muna mu al'adun mu na Nijar a kara kamar eh, dankon kamar zumunci tsakanin matasa da tsahi sunana abdurrahman mamman kamar yadda kowa sani rezo sosiyo mai ake cewa da hausa kafafen sada zumunta vala suna da amfani suna da kuma rashin amfani wajen yanzu a iya ce ma rashin amfanin ya yawa saboda a cikin ne ake kallon wasu tele za a kalli wasu ɗabi'u wanda ba irin na al'umma afirka ma ga baki ɗaya ba wai kallacin cewa na gida ba ko kuma na angoni don a nan ne yara suke ɗaukan wasu tarbiyoyi wanda ba su bane irin na da sai ka ga yaro ya taso yanayin sa kayan shi ko kuma yanayin tunanin shi ko kuma yanayin yadda zai gudanar da rayuwar shi ma sha bamban da irin nada wanda daga ciki shine zai guji zama tare da jama'a zai ga kamar shi ya hisu ko kuma ya ringa wani dagin kai ko kuma ya nuna a shi wada shi da wani ba ɗaya don irin wannan abubuwan ne suka kawo rashin zaman lafiya da kuma rashin eh, samun eh, hudda tsakanin al'umma bayan shi akwai abin da muke ce ma da de matasa yawanci muna gani suna muna da yawan shan abubuwan shaye-shaye wanda hakan na farko matsala ce ga lahiya kuma matsala ce ga tunanin a ƙarshe kwata-kwata ma matsala ce ga duka avenir ɗin saboda an ce da hankali yake neman duniya da kuma lahira don ka duk a lokacin da mutum ya fara shaye-shaye zai rasa duniyar shi kuma zai rasa lahirar shi saboda bai da hankalin da zai tsaya ya fuskanci su har ya samu nasara a kansu don al'ummar mu tana fuskanta wannan kalubalen wasu shawarwari da muke ga zan iya badawa saboda a samu a maganin wannan matsala yana da kyau a ce an samu wannan zaman lahiyar cikin al'umma saboda a kawo al'umma wadda ta san abin da take kuma al'umma wadda za ta samu ta kawo abin da zai shahi ci gaba a gari yana da kyau gwamnati ta kula da abin da ake ce ma kafafen sada zumunta wasu iri ne jama'a ya kamata su ringa bibiya wanda ya kamata ne ko wanda bai kamata ba wanda suka sha bamban da al'adunmu ne ko kuma wanda suka cika da al'adunmu ne don yana da kyau gwamnati ta san a ka'idance iya inda mutum zai iya shiga a rezo sosiyo ma'ana abu mai amfani ya kamata yara a ba su dama su shiga a kafafen yada zumunta ya kamata aka ce malamanmu da manya na unguwa na gari ya kamata a ce suna wayar da kan al'umma ta fannin wa'azi akan abin da ya kamata jama'a su bari da kuma wanda ya kamata a ce su ɗauka su ringa shi cikin al'umma Hukumomi iyayen al'umma su ne ke da nauyin ɗaukan duk wata matsala da ta taso don samar mata da mafita alhaji sanusi na kandari shamaki ne na sultan na da magaram ya halarci taron sanusi ibrahim na kandari shamaki na sarkin da magaram eh, mun yi kokari dai mun je meri bisa kan zama da aka yi na ong hirtamat na muhawara ne tsakaninmu da matasa mu sarakan gargajiya traditional da malamai da matasa da kuma eh, kungiyoyin wuraren hula yawa duka dai haka aka gama wato abin da dai aka tambaye mu dai bisa kan abu uku ne wai a da menene muke yi a galgajiyance wanda muke jin daɗi kuma ana zama lahiya kuma abin nan muna yin shi yanzu ma ko kuma menene yasa ya bata abin nan ba a yi abin da yasa ya bata kuma me ya kamata a yi abin nan ya komo musamman tabi'u wanda ya shahi matasa a da kin gani matashi da an kamshi magana abin da ka mai magana kai ma'aihi ya ɗauka har abada ba an ba baya ba a unguwa daman duk an ka fito yaro na unguwa daman kai naka ne na kowa ne kowane yaro ya ka hukunta yanzu ba haka nan ba ne yaro na kama sai ka tashi tsaye kuce yin wannan gaba da gaba bare na makwabci to kin ga abu daga nan ya lalace ya sauya menene sauyawar tashi akwai abubuwa wanda ya zo mu muke ca zamani lallai zamani Allah shi yake ka zamani Allah shi yake da zamani yaya ne kuke ganin za a samu wa'annan ɗabi'u da tarbiyya irin ta da da al'ada irin ta da zamantakewa irin na da musamman aka duba bangaren matasa kuna ganin wannan abin yanzu ya dawo hal a same shi wannan abu da wuya amma ni akwai ra'ayi da na bada a yanzu zaman da muke ai iko ne muke wanda tare da hukuma na kan huskar bariki amma yanzu yanzu da aka yi kudeta sai aka ba addinin islam kuma da kirecincin duka an ba su kullum yanzu addu'a ake yi ko kasa ta zama na lahiya kullum addu'a ake ko ina kasa ta zama na lahiya kenan an ga amfanin addu'a to in aka komo wannan abin irin na da kamar yadda muke yanzu nike gani abin sai koma daidai ai har minista gare mu da ke kula da al'adu na gargajiya to minista wannan ta hudu al'adun mu na gargajiya ta bunƙasa shi a dinga yin shi ko ina sai ka gargajiyar mu ta komo kuma yaro ya komo irin na da amma ho akwai wata magana eh. iyayen yanzu akwai san kai akwai san ɗiya kana ganin kamar a da da makwabci ko dan uwa zai hukunta ɗanka ka kau da kai kai kamar baka sani ba a yanzu akwai wanda zai yarda wani ya hukunta mishi da ko ya bashi tarbiyya da sauransu. Na yarda da abin da ke faɗi yanzu san iya ya ma mutane ma kace kana san naka me yasa ake san naka da a hada ake. kin ga a da manyan mutane ma ba matasan ba kowa hudu abinci ke ko gidan shi a gama a ci. a watse gobe kenan wannan gamuwar da ake iya kara zumunci kuma ana kara zaman lahiya to sai zamanto babban abin yanzu da ya zo talauci ne duk talauci shi ke wani duk abu in talauci ya shiga sai ki ga abubuwan iya ja baya wani bi kai dan naka ma gashi iya son wani abin kai baka da hujjar ka sayan mishi nan baka da hali to wannan rashin halin naka yake sawa yaro ya bauɗe wani abu wanda ran shi yake so talauci mugun abu ne shi ma iya sa abubuwa da yawa to ya zaka yi kama ɗanka tarbiyya ta kirki da baka bashi abinci ba abin da yake so baka mai ba ana nan ana nan da kin ga talauci mugun abu ne ne kake ganin za a yi to abin da za a yi dai kamar yadda ga miki sai roƙon Allah wannan wallahi wannan roƙon Allah kan mu hasa sha kullum mu dinga zame kawai tarbiyyar mu ce hal abada kullum mu dinga yin shi yanzu aikin ga roƙon Allah da ake iya sa ana zama lahiya iya sa duk wani abu wani kwanci hankali iya samuwa to sai an ci gaba da shi ban mu da wani abu wannan makamin mu sai roƙon Allah wannan mu gaba da shi mu ci gaba da shi Wasu matasan da na yi hira da su sun bayyana min cewa sun gamsu da kokarin wannan kungiya za kuma su yi duk yadda ya dace su waye kan 'yan uwansu don cimma burin da ake da shi sunana ubaidatu habubakar sadi eh, gaskiya sai mun ba da kanmu sosai cikin tahiyar da tabi'unmu sai mun kusanci manya musan menene ake yi a da yanzu da ba a yin su sai an samu dialog wanda ake ce ma kama wala tsakanin manya da yara mu ajiye girman kai tun da yanzu gani muke mun waye a lorke ba wayewa ba mun bar abubuwa wanda masu ma'ana yana akwai karamcin wayar da kai sai an waye musu kai sosai mu da kanmu da muka shigo harkar structure da jeune wannan yanzu muna dan tahiya da wayewa da kai kenan a mu na matasa kenan wa'annan mutane sai mun jayo su a jiki mutum in ya lalace baka barin shi jayo shi kake a jiki ka kwatanta mishi nayi da wanda ba na yi ba insha Allah kenan wayar da kai dai ne sosai bisan shi ne kama nahi bala za a mai da hankali sosai sunana tasu rabi sani kuma ni ne president na majalisar matasa ta shiya ta biyar babban tafki kenan eh a gaskiya na ji daɗin wannan zama na yau da aka yi wanda head ta ta ɗauki nauyin shi wanda zai ba mu dama da mu matasa da latijawa da kuma malamai a tattauna game da eh, ɗabi'u da muke da mu a ƙasar mu ta hausa na da wanda kuma suke gyara tarbiyyar mu suke gyara zamantakewar mu su kawo zaman lafiya wanda kuma yanzu kusan sun bace za a ce kana iya ganin an dawo da su wannan tarbiyyar irin ta da insha Allah za a iya dawo da su hanyoyin kuma da za a bi su ne wajen wayar da kai na su matasan namu na yanzu amma kuma kayan akai kai ga wayar da kai ya kamata iyaye su dinga daukan sandarsu a hannunsu ma'ana yaro idan ba a bashi tarbiya ba tun daga gida to gaskiya ko da ya huto nan waje ina tsammanin eh, da abin da za a gaya mishi ma zai dinga bi ta bayan kunnen shi ne amma idan tun daga gida yaro an dora shi akan tarbiya mai kyau an dora shi akan hanya mai kyau an nuna mai abin da ya kamata abin da ya dace da kunya da respect wannan ladabi ya girmama na gaba da duk wasu abubuwa ga sanan ɗabi'u ne wanda namu na da da aka san su insha Allah zuwa gaba za a samu abin da ake so sunana ma'azu mamanni ne mataimakin shugaba na shiya ta uku kamar abin da muke iya gaya ma yan goma matasa wannan rezo su ya kamata a yi hankali da shi kun ka dauka wani whatsapp wani facebook surtu yanzu abin da yake bata tarbiya ma wannan tiktok ba mu san ba ta ne za a yi matasan mu su gane ba abu bane ba mai kyau saboda a yau inda abu ne mai kyau suna sarin nan bisu su turo mana ba su taba ba san mu ba sa so mu ba shine ya kamata su gane mutum in yi zai ma yi abu mai muhimmanci tunda ba a iya cewa abu ne mara mara kyau daga gabaki daya akwai abu da ake yi mai mahimmanci a ciki amma mu tarbiya mu bata bamu ba mu rika irin wannan abun ka kamar ya ne kake ganin za a ciyo kan matasa ganin cewa su yanzu matasa gani suke sun waye wallahi ba waye ba ce ba abin da nake gani anan ina kira ga hukuma saboda akwai tsari na hukuma hukuma ita ce uwar kowa ta sa hannu a ciki a ɗauki mataki a sa limit ko a sa katanga mu ga abin da ya kamata mu ga abin da bai kamata ba mu tunda komi hukuma tana iya yi sunana Fatima Mama Mustapha to malama Fatima ya kika ga wannan eh, taro da aka wannan haduwa da kuka yi game da ku matsalolinku na matasa da kuma irin ɗabi'u na yanzu ne ne wace gudunmuwa suke kawo to gudunmuwa da zan kawo ina tunanin zan iya jayo hankalin matasa yan uwana wanda suka mance al'adunmu na baya da ake eh, kasance eh, sun dawo ana yin su kamar yadda ake yin su a baya da yanzu kina ganin wannan al'adun sun dawo kwaye su sosai za mu yi su sosai zan iya yin shi kuma ina tunanin sauran uwa na matasa ma za su iya yin shi suna na hawa to hawa na ganki kamar eh, kina daga cikin kamar eh, masu bukata na musamman a matsayin ki a wannan matsayi da kike ciki kamar wani irin gudunmuwa ce ziki ke ma kin zo wurin wannan taro a matsayin ki na gurguwa kamar wace irin gudunmuwa ce ziki kawo gaskiya gudunmuwa da zan ka ba karama ba ce na ji daɗi musamman da aka dama da ni a cikin wannan taro da aka yi aka gayyace ni na gurguwa. kuwa to eh gaskiya na ji daɗi da aka sanyo na aka yi da mu eh. ya ƙara min kuzari sosai da suka karban hannu bibi kuma wani abu da aka yi wallahi na ji daɗin shi musamman ma da ake a wanga ɗin da da ya tahi galgajiyar da eh. ake son a maido da ita eh. gaskiya gaskiya da maido ta aka yi ya hi kyau Mm, matasan yanzu ku a gani ake kamar kun waye a ba wani wayewa yanzu wata dai eh wahala da wata eh man amma da na da da na yanzu ba dai bane inda uwa mu suke waɗi gaskiya sunana Umar Isa ka Mustafa eh matsalar mu ta matasa dole sai mu da kanmu matasa an samu a cikin magance wannan matsalar alal misali saman kan harka da ake ta shaye-shaye da ta shan shisha dole sai an janyo matasan da kansu tunda akwai kungiyoyi na matasa alal misali Conseil de la Jeunesse su da su ne kamata a kama ai wannan fafutukar ta yanzu za a waye ma matasan wannan kai masu shashen wannan mini za a waye musu kai ba ta hanya a kama su bane ba a sai an sanyo su jiki shashaye ba na shi kaɗai ba hawan wancan na kwayoyi yawa da waye kai da laluma a sanyo su a jiki kuma hallo a ringa waye musu da kai kamar irin wanga taron da ake a ringa zama ana waye musu da kai a sa matasan nan gaba ba manya ba su ci gaba a gama da matasan tunda aka ce ni matashi ni san ciwo matashi na yi sanin abin da abokina ke da wani baban shi ma a yanzu lokacin da ake ciki ta wannan hanyar ce nake ganin za a cimma wannan gurin su ma dai kungiyoyin hararen hula sun halarta ba kuma ba kuma su yi kasa a gwiwa ba inda suka bayyana cewa za su kawo tasu gudunmuwa in ji malam musa musa mamman magatakarda na kungiyar hula mpcr Eh, gudunmuwa da zan ka da ina ba da gaisuwa ta ina jinjina ma kuma wannan kungiya hetemet da masu hannu da shuni da suka dawa da ita merin zandar da ta zo ta tara matasa da mukin da kuma latija da wakilan al'umma su ne sarakuna da malamai muka gama da ku 'yan jarida irin mu eh, gudunmuwa da bai kamata mu ka ita ce kullum muke ka ita ce ta faɗakarwa a waye ma jama'a kai kuma a kuma al'adunmu irin na da zamantakewa da ake na juna ya kake ganin za a maido wannan al'adun duba da matasan yanzu eh to inda nake gaza za a maido sai an komo an zamna a ƙasa a unguwa uwaye kowa ya rike kambun shi ko kuma kowa ya mai da wukar shi cikin ta cewa eh, cikin kube ta cewa kowa san ɗa gare san dan uwa gare mu zama uwa ɗaya sai an hwasa san kai sai mun zama uwa ɗaya uba ɗaya a unguwa inda in latija ya komo da gari ya zo ya zamana da tare da latija a yi shawara a rika sa ido kuma a rika shurara a ga wannan matasan ina ne suka nuhuwa da irin al'adunmu saboda yau ba san wani abu akwai zamani ya ritsa mu na na'urori da suka shigo da kuma tarbi. ɗabi'u wanda yake ba namun ba kenan in ana so a rabu da wannan abun sai an jajirce tunda al'umma ce take sauya yau wa'insu a sama wa'insu a ƙasa wa'insu su tahi wa'insu su tsaya kenan sai mun komo mun so juna babu abin da kamar abin da ake cewa solidarite a nan ne ake samun cohesion social haɗin kai a zaman to tsintsiya madar muke ɗaya amma da shawarwari in an sauka ƙasa cikin ungoyi gida-gida da kuma da jama'a manyan unguwa limamanmu sarakunanmu masu hannu da shuni 'yan kasuwa ne manyan ma'aikatan gwamnati ne a haka ne zan mu gane kai da ma karamin tallaka wanda ake ga kamar zuwa zuwa yake yana dako shi ma yana da rana to madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu koma shirin kwalama inda za mu saurari girke-girke sunana marishantan a yau za mu gabatar muku da eh, wani eh, reset da ake ce ma wigilla wanda wani girki kenan wanda ake ce ma wigilla wanda mafi aksarin shi daga dai eh, buga ya hutu yawa wigilla to sai kuma kayan kuma abin da za a raka wigilla wannan idan an ci shi yana bukata dan dora mishi dan lemu mai sanyi mai shiga makoshi kuma mai dan zaki. Hmm. to da farko dai masu raro za mu fara da yadda ake yin shi wannan wugilla to uwar gida ya kamata a ce kin tanadi fulawa ki mai kyau irin fulawa mai kyau wadda bata da kwari bata fara wari ba kina da yis kina da dan sukarin ki kaɗan kina da eh, gishiri sannan kuma kina da kayan miya wanda zaki haɗa shi wannan wugilla saboda shi wugilla ya kasu ya rabu yana son miya iri-iri amma mafi aksar miyar da aka hicin shi dai yadda aka san shi dai miya ake ci ta horon miya irin ta bugaje wadda ake yin ta da naman kananan busashe ma'ana nama akuya ya yi daɗi da shi ko na rago amma kuma yanzu da abin kisan zamani komi ana jujjuya shi yanzu ana yin shi da yawanci suna yin shi da jan miya haka miya dage-dage mm. eh, sosoro yawa to da harko dai uwar gida za ki samu eh, kayan aikin ki masu kyau ya kasance akwai tsafta kin wanke hannun ki komi da komin ki dai a wanke a gyare sai ki kawo fulawa ki ki nemo minki wanda bai da kowa ki tankaɗe saboda ana samun fulawa mai kwari ki tankaɗe in kika tankaɗe sai ki shiga yeast ɗinki ki zuba a ciki ki ka dan sukari dan kaɗan dan hikkin nan ki kawo so biyu ko uku haka na yatsa ki sa sai ki kawo gishiri ki sa sai ki dama wannan fulawa take amma ba dama ruwa ba ake yi damu ake mata kaman eh kaman na kilo daya kenan shine wanda zai ishi iyali ko mm. kilo daya yana isa gida guda dai haka dai wanda dai ba irin dai gida ba dai can babban gida haka mm. yau wato kilan ki ɗaya dai na sa'uwar gida kin sai irin yisi inda zaki samu shi gida ma shi da dan sukari dan kadan sukari ba a so a shi da yawa ana dai so sukarin da ya kara ma abin armashi mm. sai ki dama shi kai yawa dan fenso biyu uku na ya tsaki in kika ɗebo ya isa na sukari kisa eh sai ki dama in kika dama fulawa ki ba damun tauri ake mata ba kuma ba damun ruwa ba yawwa sai ai mata damu dai haka dai tsaka tsakiya yawwa in kika dama fulawa ki sai ki kawo mai ki dan zuba mata a sama tana dama kenan sai ki kai ta wuri mai zahi ko rana ko dai wani wuri mai zahi haka ki rike ta sosai ta aje fulawa ki ta taso yanzu na fulawa ki ta tashi ko in ce kahin ta tashi sai ki zo ki dora ita ki ta wigila to an yi so da ki samu nama na karamar busa ki sa shi a cikin tukunya nama shi kadai ki yanka shi ki sa cikin tukunya ki sa mishi dan kayan yajin ki kaɗan ki yanka mishi albasa in guda ce ma babba ta yi yawa sai ki raba ta a biyu in kuma yar karama ce yar karama ake so yan madaidaiciya sai ki yanka ta ki sa ki sa komi da komi wanda ya kamata dai haka kamar za ki silale to ba silale ba ne ta hornuwa yar kaɗan za ki sa su dan kayan yajin ki dai kayan kamshi saboda ka aji ƙazini. kazini mm. bai buƙatar tumatir danyi bai ta takunku bai buƙatar kulkuli kawai sai yacce take da za ki sa sai ki rihe naman ki an jima can kin tabbata naman ki ya dauko abin kamar silala mm. sai ki kawo dan mai ya danganta da irin yawan man da kike so za ki amfani da shi cikin miya sai ki tarho mai ki rihe shi kawai ki bar nama ya ta shan wuta ya ta shan wuta in kina son aran maji ki sa aran maji in biki sa aran maji kuma ya danganta da irin eh kalar ɗanɗanon da kike so ki sa gishirin ki sa komi kawai ki bar shi ya dahu in ya dahu ya dan saki dan ruwa ruwa dai haka naman zaki ganshi in dai kin aje hankali ki kin yi in kin cire naman sai ki ce naman wannan kamar ba a sa shi ba a wuta zaki ga tsoka jajjawur da ita in dai irin haka nan da huwa ke kai zaki ganta jajjawur da ita irin da huwa shi zaki ji shi ya da huwa yayi lugub amma in kin wasu naman daga cikin shi zaki gan shi ja ne hmm, yawwa ya dahu sosai ya tattake a cikin miya ya saki roman shi zaki ga roman ba irin wannan da yawa bane tunda ai ba kaya aka samu hmm. shi ba shi ki nan nan miya ki ta kare kin kare miya ki sai ki koma wajen fulawa ki ta tashi sai ki samu rigana uwar gida sai da rigana ake wugilla ki samu rigana ki mai kyau ki azata ki dora rigana da tukunya kamar dai zaki dambu yauwa da ruwa ruwa ya tahwaso ya tahwaso fulawa ki ta tashi sai ki ɗauko fulawa ki ga mai sai ki ringa tsoma ki cikin mai kina ciro fulawa ki yanda kike so ƙanana ƙanana ƙanana haka kina ɗora ta saman riganan nan ki dora ta ki jajjera ta tukur tukur tukur tukur ki jajjera ta sai ki rihe ki bashi minti goma dandane da huwa zaki ji na kamshi ya sulala sosai ki ji shi ba burodi ba kuma shi ba hanke ba kika yi ya sulala in sai ki nemo dan tsinki haka ki dan soka a ciki in tsinkin ki ya huto sai ki feke eh, cikin shi ya dahu kenan daga tsakan shi ya dahu in tsinki in ko bai dahu ba zaki ji ya ya riko fulawa mm. to sai ki bar shi da dahuwa shi kenan rihe rigana ake in kin dora shi take rihe eh in san samu niki da irin rigana ta zamani wadda take zawa da mulkin ta iri daya yau wato in ya da kawai kika da shi kenan uwar gida sai a ashe. eh wugilla ya kare a kawo miya a zuba mishi shi kenan sai a zauna a ci daɗi lahiya ita wannan miya ta wigila kawai hakanan da aka yi ta ba wani tumatir ba wani tattasai ba wani kayan miya kawai hakanan ake yin ta haka ake yin ta eh, in dai san dai wugillan da kake so ne na ainihi ka ci to haka ake yin miyar shi eh. bai bukatar tumatir bai bukatar tattasai bai bukatar tumatir kunku bai bukatar komai albasa ma ba a sa babba di yawan nama ɗan kaɗan na ake sa kawai dai ki sa ɗan kayan yajin ken da kai kasani da ita hornoki da dan attarugunki da ita taki sai dan tsidahu guda ɗaya ko biyu ki daka ki sa mm. kenan kin kare me ki amma kuma eh akwai wanda suke so su ci shi da jan miya dage-dage eh inda dage-dagen ma yana shiga amma ne mafi aksari gaskiya ya yi daɗi da wannan ita miyan na wadda ake ta kwaran miyan nan a da tamar da tawagarta to duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin na yau a madadin tamar abari da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.